A shirinmu na nishaɗi, a yau muna tare da Awal Abdullahi Sharaɗa, wanda aka fi sani da Awal Lamari, da da hirinmu ta kasance da shi. A takaice dai na fara waka ne a waƙar aure, hmm. wanda ta dalilin wannan jin waƙar da nake har ya ji hankalin wani mai gidana yake ganin kamar zan iya har da aurensa ya tashi ce to ya kamata ne masu waka. Shekaru nawa kenan? Shida baya. baya mm. to um, eh, waƙan yabo kaɗai kake yawan sauraro ko kana sauraron na wasu ƙabilun ko wasu ƙasashe gaskiya bana bana sauraron kowane waƙa sai na yabo ada mm, eh. mm. to a waƙoƙin naka na yabo kaɗai kake yi duk sauraron da nake ni kuma ban ma taɓa yin waƙa yabo sai eh, a dai in buga a studio ban taɓa yi ba sai waƙar me kake sai dai nakan yi waƙa irin na irin kamar faɗakarwa haka da kuma na fi karkata a harkar aure. Ba ka yin waƙa soyayya? Ina yi. To ina kake samun basirar eh, tsara waka ko rera ta shin idan abu ya faru ne kake gani ka samu basira ko ku kawai zuwan maka yake ka rubuta ka shiga studio ka rera. Eto eh abubuwan da yawa wani lokaci haka ina driving wani lokacin haka ina kwance wani lokacin kuma wani abu ne zai faru kamar waƙoƙina na baya yawanci abu ne ke faruwa sai ne waƙa kai. To masha Allah ba mu misali. misali a cikin waƙoƙin da kake mm. ka ce sai ya faru mm. ka rera mana mu ji kuma ka gaya mana dalilin da yasa ka rera ko waƙa ɗaya wacce zan iya sanin cewa abu ne ya faru na yi mm. kamar rayuwa a yanzu fa na fuskanci sai kana da nera je ka tare nera don wata ran karso ba ka kunya su mata A kan mata kenan kai eh to ai ma daga jin amshin kin san me ma ya faru a'a ban sani ba ni ai ba Allah busra ba sai ka gaya min su ma aka ce rayuwa a yanzu an fuskanci sai kana da jira eh. ba da ba mamaki yayi tasiri da ko na nemi wata mm. saboda rashin canji a wancan lokacin aka sani duk bai iya cewa hakan ne za mu iya faɗa kenan ka a wancan lokacin za a iya yi haka saboda baka da naira ba ka da masu gidan rana yawwa maybe za a iya samun haka to um, maybe kuma za ta iya faruwa akan wani ni kuma na waka Mm. Ba dai za ka buɗa mai sauraro ya ji takamaimai me ya faru akan ka ne ko akan wani ka ba. Eto eh a kaina ko akan wani na ya dai faru gaskiya. Eh, to wacce ce bakan damiyar ka misali da idan mai sauraro ya ji zai mm. san da lamari yake. Amma wacce zan iya faɗa direct ka gane ni? Mm. To wata waka ce wacce ta dangance ku don haka bai kamata na yi ta a nan ba tun da ba daga can ɗin nake magana ba. Ban gane ya dangance ku ba. Eh ba daga wancan kafar nake magana ba. ok ta rediyo ta rediyo ce wacce na faɗa dole wanda yake kano a kano kenan to banda ita hmm. ba wata da aka san ka da ita babu a najeriya sai a wace ƙasa sai a kamar irin su saudiya hmm. to a nan ne wace in dai na faɗi waka kaza to ka iya sani rera mana mujita uh, cewa ake sunan jawahire ake yau ne ake azuma yara suna ta murna manya suna azanto takwara gurin sadiyan yahaya ake wa suna. A Saudiya ka rera ta? Eh, a Saudiya na yi ta wannan. Me yasa ka rera wannan? Cewa suka yi. A biki ko a bikin suna ne wanda zaki ji ana ce azuma. Eh. A Saudiya an ka ji an ce azuma to magana ake ta taron biki kenan. Me burinka a harkar waka? Buri na harkar waka ni bai wuce in ci gaba da faɗakar da mutane ba da kuma nishaɗantar da angwaye da amare. Kalubale fa. wasu mawakan kan ce mm. ba a damawa da su misali irin kamfanannuka haka mm. da akan ɗauki mawaka ko kuma jarumai a yi talla da su. To ni gaskiya ban da wani ƙalubale daga wuraren su saboda abin da na ɗauka eh, kusan ni kamar da na faɗa miki da farko na fi yarda da cewa Allah ne zai mun komai mm. akwai lokacin da ya su ma za su ga ya kamata ne maybe a yanzu sun ga bai kamata a dama da ni din ne kamar kullum mukan yi wa mawaƙi ta tsiye inda a yau ma mun yi wa awon lamari. Dandalin BOA na matasa. Kin ga akwai amshi a nan. Mm. Sai kuma a ƙarshen. Dandalin BOA na matasa. E da fare na sa a Allah mabuwayi dandalin BOA masu ah, menene na matasa ko? Allah masani, Allah masani mai juye ni yayi dandalin BOA na matasa. Allah aka yarda uwa ka azanyi dandalin BOA, dandalin wa rediyo ta yayi. A fannin tsegumi kuwa dandalin VOA na miƙa fatan samun lafiya ga mahaifin jarumin barkwanci Mudassir Haladu. Mahaifin ya samu raunuka ne a sakamakon haɗarin mota da ya rutsa da shi. A ranar tara ga wannan wata ne za a ɗaura auren ɗaya daga cikin 'ya'yan datan 'ya'yan Kannywood da Allah ya rasuwa, wato Umar Sabo, wanda aka fi sani da katakore a gidansa da ke unguwa uku. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.